أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم godiya su da tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa da komai muna salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai da suka zuwa ranar tashin kiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gari barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da goma sha tara wajen jimalar zaniya hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da daya wajen sha biyu miladiya dubu da ashirin da hudu Allah madaukakin sarki ya sake kaddara mana sake haduwa domin ci gaba da karatu da kuke a cikin wannan littafi mai barka na fariqus salihin ila rabbil alamin wallafa wa shaykh wahid bin abdulsalam bali hafizahullah ta'ala wa ra'ah muna cikin babu da ke magana akan abin da ya shafi sunan kowa babu fadli zikrin qawm babin da ke magana akan falalar tuna mutuwa mun fara karatu a cikin wannan babin an karanta hadisi farko hadisin kai ka'ab Allah ya kare da a gare shi mun karanta hadisin Abu Hurairah Allah ya kare shi karanta hadisin Abdullahi bin Umar hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda shi ne karanta a ciki wanda yake ba mu labarin annabi sallallahu alaihi ya zana musu wani layi haka square sannan tsakiyar layi sai annabi sallallahu alaihi ya ja wani dogon layi daga tsakiyar square zuwa wajen Nabi sallallahu alaihi wasallam wannan su baya da shine ajalin dan adam kowane dan adam yana da adalin ajalin kuma shi bai da shi zai taba fita a wannan adalin. shi kuma layin da ya ja dan karami har ya fita wajen su baya da ke wannan kuma shine burin dan adam A ah, burin dan adam yayi yawan da har ya mutu ba zai ci gaba wani shi ba zai ci yasa wani hadisi a cikin sallallahu alaihi wasallam babu abin da ke cika wannan adam dole sai kasa ma'anar adam bai taba jin ya gausu sai lokacin da ya yi filo da kasa a lokacin da yake yadda cewa ta gane amma bai taba yadda wannan shine hadisin da muka karanta da ƙarshe Abdullahi da Mas'ud Allah ya kare ta a gare shi wanda za mu tashi shine hadisin قال رواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم صفوفا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب ونشي ما حديث kusan kamar somali ne na wancan hadisin الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يا أخي يا سامو أصلي لك أنا سنبالي الله مروك إسرائيل قال جاء بريد من يفقى من أشيواء النبي صلى الله عليه وسلم يا جامس لا يكمن يتجيب المسؤول يفقى وجه annabi sallallahu alaihi wasallam wannan layin dogon kowanne tsayin kurin ɗan adam shi kuma wannan layin da yake kusa da shi shi ne ajali shi mutum yana ne na shirin burin shi a kwana a tashi sai wanda yake kusa da shi sai ɗauke shi wanda ya kusa kusa da shi kuma shi ne ajali shi saboda burin shi ya yi nisa yi yawa shi yana nan ga inda yake kasu can alhalin wanda ke wanda zai haɗu da shi na nan kusa yana nan kusa shi ne faɗin Allah wa innal mawta alladhi tashkuruna minhu da innahu laqiku thumma turaduna ila alim al-ghaib wa ash-shahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah ke ku faɗa musu cewa lallai mutuwan nan da suke kudu fa hu mulaqi tabbas zai haɗu Allah mu dauki sarki yace mulaqiku so da nuna maka cewa ita mutuwa ba binka take yi kai ne zaka je zaka je ka tarar kai ne zaka je ka tarar da juna kuke da mutuwa kana zuwa ne kana zuwa kana zuwa ne kana zuwa amma ba binka take yi a baya ba bare ke tunanin akwai wani gudun da za su ka tsere mata akwai wannan kasa da ake bayarwa na annabi Sulaiman alaihi salatu Salam. cewa wata rana yana zaune a a sa malakul mawdu sai ka masa ziyara ya zai gaishe shi bayan ya zo al'umma sai ta kora ma wani bawan Allah ya ita kora masa yi bayan malakul maut ya gama abin da zai ya ci sai nan ba Allah ya tambayi malakul maut wannan wane ne ya tashi ai mala'ika mutuwa shi ne mai ɗaukar rai shi mutum da ya zo yana ta kallo na ya kora mun ido sosai da su kaga ni gaskiya ya ba su wannan dalilin kawai ka umarci iska ya dauke ni kai mu gudu wani guri mai isa ta gaskiya ne ya ji mun zaman lafiya yadda ya kora mun gidan nan mun yadda ba dama Allah ma madaukakin sarki ya faɗa mana Nabi Suleiman ya cikin alhun da Allah ya bashi mulki komai na iya sarrafa komai na iya sarrafa yau mace iska ya ɗauke shi ya kai shi wani guri mai nisa kashe shi malakul maut kallon da yake masa nan shi a wannan guri ne nisan aka ce zai dauke da shi kuma gurin al'adance kafin mutum ya tafi ya tafi kwana da yi kuma lokaci kaɗan ya rage ya mutu kuma shi inda Allah ya bari umarni zai dauki ransa a can guri mai nisan inda ya ce inda annabi sulaiman sa iska ya dauke shi kai iska ya dauke shi ya kai shi yana zuwa tarar da malakul maut a gurin ya dauke shi kaga fa innahu kula kaga shi gudun mutuwan ya so shi amma kuma nan ne ajalin nan haka yau da gobe duka ya nuna mana wani za ji wani ya rasu a ce wallahi har fa ba yi niyyar tafiyar da shi ya ce sai ya tafi a ce har motan ya fara tafiya aka ce su jira shi kuma shi kadai ya mutu da me yasa aka ce a jira shi da nan ne ajalin shi shi sa Allah ya mana kuke sarki ce ma ta dare nafsu ne aiki arzi ta mutu shi babu wata rai da zan a ina za ta mutu ka dai san da kake rayuwa yanzu amma a ina za ka mutu ba kai? sani ya dali ya dauke kai kai ko duk wanda ya san wannan to kamata yayi ko da yaushe ya rika ƙara neman yadda za a yi ƙara samun kusanci zuwa ga Allah madaukaki ƙara samun kusanci zuwa ga Allah Idan su kana duk tunanin ka ya zama yau ɗinka fi goben tafi jiyan goben ka tafi yau kai kokari kullum kana ƙara improving kanka so da mutuwan dole ne ko ba ta ba da nauyi babu nauyi Allah ya samu gani قال روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك malam imam al-bukhari Allah madaukakin sarki ya cikin shi gafarta mishi Shi hadithin ya samu asali daga sahabin annabi Muhammad Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'am aljanna ta ji kusa da kowane ɗaya daga cikin sama da kusancin da igiyar takalmin da yi zuwa gare shi wannaru mislu zalik haka ma wuta ma mana ajalin ka ake zuwa runa kuma dama ai mutum baya shiga aljanna ko wuta sai ya bi sai ya mutu ko sai ya mutu haka Allah ya sa hanyar kenan sai an mutu tukun sai a tashi shi sa Allah madaukakin sarki alƙawarin dole annabi shi sai dawo duk da yana sama amma tsarin da Allah ya sa shi ne minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa minha nukhrijukum taratan ukhra kun mutum yadda ajalin ke yake gab da kai haka makoman ka yake kan kai in mutum mai aikata aikin alkhairi to yadda ajalin shi yake ga bayi nisa da shi ba yana kusa da shi sosai to haka makoman shi a matsayin shi na mutumin kirki yake kusa da shi haka in mutum mutumin banza ne makoman mutumin banza shine wuta to yadda ajalin shi yake gab da shi din nan to haka makomansa na take gab da shi so da kowanne daga cikinsu yana fara jin ɗanɗana makomansa ne a lokacin da ya mutu mutumin kirki yana ɗanɗanawa tun lokacin karɓar rai za a fara masa ya ayyatu hannafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan murdiya wa dukhuli fi ibadi wa dukhuli jannati tun lokacin da zai mutu za a fara masa nahnu awliya'ukum fil hayati dunya وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم mutumin kirki tun lokacin da za a ɗauki ran shi ake biyo a lokacin sai maganan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata man ahabba Allah wanda ya so haduwa da Allah Allah madaukakin sarki sai so haduwa da ana ga ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me ake nufi Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin mutuwa mutumin kirki in ya ga yanayin da aka zo daukar ransa sai zama babu abin da yake sha'a lokacin face amma ɗauki ran ya tafi abu shi mutumin banza kuma ya ga yanayin zai fara burin ina ma rabbi ji'un la'alli a'malu salihan fi ma tara sai Allah dan jinkirta mu ta ji a dai dan ba ƙara ba da lokaci kila zan gyara zan yi kaza fa asbattaka wa akun min as-salihin zan fada in yi sadaka zan faɗi gaskiya zan zama mutumin kirki zan sada zumunci zan yi sallah ya Allah ko kwana ɗaya ne kaga bai son tafiya shi kuma shi ma Allah bai son da shi to wannan yanda wannan kusancin na adalin yake to haka kusancin makoman mai wannan sufan yake a wajen Allah kaga duk wannan ana nuna maka ne ka sani cewa ba duk abin da kake yi duk abin da kake yi a gidan dige a gididdige ki ringa kana tuna duk lokacin da ka sa schedule ɗinka na 24 hours to tsakanin kowane shedul ka sa mutuwa a ciki so da kowane shedul za ka iya farawa ka mutu za ka iya gama kafin ka fara wani ka mutu ko ba haka wani za ka iya kana tsakiyan yi ka mutu mutuwa na tsakanin kowane shedul ɗinka to in dai haka za ka rinka rayuwa haka to za ka zama mai tsananin yin tsantseni mai taka tsantsan wajen sabon Allah in za ka cuci wani hankalinka zai baka to yanzu na cuce shi amma ba dole ba ne in amfana da abin da na cuce shi kafin mu zan iya mutuwa kafin amfana da abin da na cuce shi in na mutu kuma ya za a yi za ka zalunci wani sai ba dole ba ne bayan na zalunce shi kafin kila turai na ce aiki zan zo in ce ya yafe mu to in ban kai wannan lokacin ba kila yanzu ina juyawa sai mu za ka yi wani aiki zaben Allah zuciyarka in dai mutuwa na ranka haka to ai ba dole bane in gama aikin kafin in mutu so da ai mutane da yawa mun sha gani mutum yana rawa ya mutu ko ba haka bane yana shan giya ya mutu yana tace ya mutu yana zina ya mutu haka amma da ya sa mutuwa a ransa cewa ba zai iya mutuwa kowane lokaci ba ga ba zai so da dan shi zai bashi to ai ba dole bane in gama wannan aikin kafin zan iya mutuwa ina kan aikin zai zama masa sanadiyin ya ja baya daga aikata wannan shine ma'anar ajalinka makomanka yana kusa da kai kamar yadda ajalinka yake kusa da an gane Allah ya sa mu gane mali sake cewa rawa muslimun an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قالت إمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى يرد أن كنت لذات الساعة تجد أبو هريرة ألا مدعو بجنة يقارئ دا قريش saboda ke cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ce lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da sahabbansa da iyalansa yake cewa badiru bil a'mali fitanan ku riga wata fitina da za ta auku ku riga wannan fitinan da ayyukan alkhairi mun bayani a baya hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin cewa tsayuwa da yawan ibada a lokacin fitintu yana da kwatankwacin yin hijira zuwa gare shi to menene wannan fitintunun annabi sallallahu alaihi mana bayani a baya da mun karanta da lokacin da mai son yayi gyara shine ake ɗaukan shi mugun mutumin banza mabarnaci shi ake mishi kallon mutumin يؤتمن فيه الخائن ويكذب فيه الصادق ويكثر المويبضة لوكتين دا مجي أمانة شين ذا نتبش كلم بي أمانة makaryaci shine za mu shi mishi kallon mai gaskiya mai amana ana mishi kallon wani mugu ne wanda bai son ci gaban mutane mai gaskiya ana kallon wani mugu ne Wazalla Allah sallallahu ce to tun kafin wannan lokacin yi, ka yi kokari ka tara ayyukan alkhairi shine fadilu bil a'mali bitan manzo Allah ce kuma fitinan za ta abu ne ka qifa'il lailin muzlim kamar yan wani yanki na dare mai duhu wanda zai rufe kowa fitinan in dare ya yi, akwai wanda duhun baya rufe shi akwai babu to yadda wannan duhun zai rufe mutane haka fitinan za ta sha makanci kowa wanda kawai ba zai shiga duhun ba shine wanda yake da fitilla da zai haska kai fitillan kuma ita ce ayyukan alkhairi ita ce ayyukan alkhairi maza Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin irin wannan fitinan da auku to kai ka riga fitan da aikata ayyukan alkhairi maza Allah sallallahu alaihi wasallam a yawan nan fitinan zaka yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran mutum zai waye gari za a tashi da shi yana mummuni musulmi mutumin kirki amma kafin rana ta fadi ya canza ya zama kafiri ya zama mutumin banza wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran wani zai kuni za a kuni da shi mutumin kirki mai imani musulmi amma kafin gari ya waye ya zama kafiri ya zama mutum me yasa ce ya bi'u dinar dinahu bi aradin min ad-dunya ya sai da addininsa da wani abu da za a bashi na duniya kawai saboda wani abu na duniya zai sai da addini zai rantsi ya kora rantsuwa akan ƙarya saboda zai samu ya kora rantsuwa saboda a zalunci wani ya yi shaidan ƙarya wani ma har da ƙur'ani har da ƙur'ani masu masu masu masu yin shaida a kotu na kuɗi asa akwai su su da suke a kotu ba wai dan sun san abin da ya faru ba a sai dan za a yi ciniki da su sai a musu bayanin abin da ya faru a musu bayanin abin da ake so su shiga kotu su faɗa sai mutum ya shiga a shi qur'ani ya dafa yace na rantse da Allah zan faɗi gaskiya an gama kuma sai ya ƙarya ya fi wa kuɗin shi a bashi shi yana ganin ai ya ci gudu kuma saboda tsaban zalunci ya ɗauki wannan kuɗin ya je ciyar da iyalan shi da yaran shi don zalunci innocent people ba san haɓo sun tsoka bai cusa musu haramun a cikin su wani zai yi ƙarya a bashi wata amana ya yadda tsakanin shi da Allah zai rike amanan amma ya ci kuma ya ɗauki wannan dukiyar ya zai ciyar da iyalan shi da ƴaƴan shi saboda tsaban zalunci zalincin ga zalincin cin amana ga zalincin ciyar da bayan Allah da basu ji basu gani ba da haram wani kuma za a bai da kishin addini shi kwata-kwata kwata-kwata shi ba a kome za a yi na taba addini shi ba wani in dai har in yi magana zai rasa wani abu na tuwon shi ya da duk cin mutunci da za mu addini shi ya yarda yabi'u dinahu bi 'aradin min ad-dunya to amma me zai kubutar da kai daga wannan fitinan abin da zai kubutar da kai shine kai A yi tsaya tsayin daka istiqama ka tsayu tsayuwar daka duk abin da ka'ida ce a addininka to kar kai compromising musamman abin da ya shafi aqida abin da ya shafi tauhidi musamman abin da ya shafi tauhidi yanzu nan da kwana biyu uku za ka ji an fara tambayan Yalla ina da goga ko kaza a wajen aiki kuma kirista ne zan ke ce mishi happy christmas kaga mutum fa mutum yana sallah amma so tsaban lalacewa dutse ya fi shi kishin Allah Allah cewa ta karu samawa ya tafaffarna bin wata shakkul ab wata khirul jibalu hadda an da'u rahmani walada duk yadda sama ta kai da ƙarfi da dutse da ƙasa Allah ya ce duk lokacin da aka ce Allah yana da ɗafi suke kamar su faffashe su sassage so da kishi na an jingina wa Allah da sai kuma kana cewa za ka iya ce ma barka da ranar haihuwan Allah ko haihuwan dan Allah saboda zai samu me wani abu na duniya maka na Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijalli ya ce masu yin digirgire da su. suna sun rike addinin akai ko ba su sa gamu ba su rike ba sun yadda ya faɗi ya bi'u dinahu bi aradin min al din wannan babun babun kunya bane a ce kana mutum mukallafi amma dutse ya fika kishin Allah wai ai to a lokacin sallah su ma suna ce mana hafi sallah to wace maka addinin musulunci addinin canje ne shi ba ga zai iya faɗa bane shi addinin shi ai babu tsari ai Eh, ba ma addinin yake yi ba kai kuma addinin ka akwai tsari akwai abin da kana sa kafa ka bar addini so to very careful shine fitan duk duk wanda yana cikin fitin tunu ai daga cikin fitin tunu ne muke ma rayuwa tare da su a cakude a cakude gaba da amma inda za a tsara musulunci ne za a yi ai ba a cakuda anguwannin musulmi da anguwannin arna ba a cakuda Sai karanta tsarin musulunci siyasa ta shari'a ba a takudawa in kun haɗu sai dai akwai wani abu da suke ciyarwa da ba ku da shi ko abu na kuke sai ku haɗu a kasuwa wajen siya amma ba a unguwanni ku kudu ba yana sai abu ne ƙara lalata ku ya lalata tarbiyya hadda ya sa tufafi muka koma ko ya sa tufafi irin nasu aski irin nasu komai ya zama a cakuda wani iri fitan duk yana cikin fitintunan to lokacin da aka shiga wannan sai kai kace ba za ka yi ba za ka tsaya tsayi wanda ka sai a fara maka kallo wani iri sai a fara maka kallo wani iri wanda shi ba addini shi yake da girgire da shi ba addinin ne za zai zube gaba ɗaya zai rasa addinin amma kuma yana kallon shi ne mai wayo yana kallon shi ne mai wayo Allah ka shirye da mu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to mu rawaita aikin alkhairi mu rigayi irin waɗannan fitin ya wakan in fitintunan ta zo in mutum ya yawaita aikin alkhairi ya zama shi ne jikin shi to duk lokacin da aka shiga wata fitina baya jin shakka baya jin shakka saboda already aikin alkhairi ita ce jikin shi ita ce jinin shi ya riga ya saba da shi amma na dama bai saba ba to haka shi ne yana jin kunya yana dan tsoro yana dan yana tsoro. to in kaza to ai kaza bayan nace kaza to ai kaza so da dama bai saba ba dama bai saba ba Allah ya sa mu gane ko mu gyara wali sake cewa rawa muslimun an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خافة أحدكم أو أمر العامة مالك روى مسلم imam muslim bin al-hajjaj ya rawaito a cikin sahih littafin sa daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi abu huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa badiru bil a'mali sittan ku yi kokari ku rigayi ku yi rige-rige wajen aikin alkhairi tun kafin abubuwa guda shida su zo su tarar da ku tun kafin abubuwa guda shida su zo su tare da ne menene abubuwa guda shidan nan na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce tulu ash-shamsi min maghribiha hudowar rana daga mafadanta akwai ranar da za a tashi ana tsammanin a ga rana ta hudo daga gabas sai a ga rana ta hudo daga yamma tulu ash-shamsi min wannan shine fadan Allah madaukakin sarki hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ika aw ya'tiya rabbuhum أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Allah madaukakin sarki ke cewa waɗanda suka yi imani ba komai suke jira ba ba sai lokacin da Allah mara'ikun Allah madaukakin sarki za su zo filin alkiyama ne ko lokacin da Allah madaukakin sarki zai zo don yin hisabi a filin alkiyama ko kuma wani daga cikin sashin ayoyin ubangijin kai bayyana annabi sallallahu alaihi ce sashin ayoyin ubangijin kai bayyana shine zuwa ranar rana daga faɗan Allah ya a ranan da rana ta gudo daga mafaɗanta la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl babu wata rai da imanin da a wannan ranar zai amfana da ita sai dai in dama ta yi imani ne kafin ranar ya gudo daga mafaɗanta mana duk wata rai da bata yi imani ba sai da ta ga gashi ranar ya fito daga yamma ya fito daga mafaɗanta dukun sai ce a na yi imani Allah ce ban san imani ci da kafin ka kawai duk da kai imanin da karka yi duk wansu ɗaya uwansu da la yanfa'u nafsun imanuha la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayran ko kuma wanda shi ya yi imanin amma baya aikin alkhairi sai a ranar da ya ga ranar ta hudo daga mafaɗanta sai sai barin fara kula da sallah barin fara zumunci Allah ce ka bar kayan ka bana su duk ko kai Allah bai su ba zai baka ladan kofi malama ma ce menene hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya alkawarin in wannan lokacin ya yi to babu wani abu da za a karfa na aikin alkhairi mai aikin alkhairi ko na imanin mai imani suka ce ai sai da bambanci da irin imanin fir'auna ne to da ba ana so ka yi imani ne ka gaskata Allah shi yanzu ba ya yi imani ya gaskata Allah ba ya yi imani so da ya gani da me da idon shi sai a kwatanta ka da wanda ya yi imani bai gani ba kai tun yau an faɗa maka za a yi kuma tashin alkiyama ran kai yadda kai imani ka bi Allah sai shi sai da ya ga kiyaman tukun kamar yadda Fir'auna sai da ya ga hatta idza adraka al-gharq ba ka Fir'auna yi ba sai da ya ga tabbas gabi zai mutu duk ya ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin Allah al'ana sai yanzu sai da kaga tabbas tukun za ka yi imani lokacin da ake ce kai kai girman kai to haka duk wanda bai imani ba sai da rana to daga mafaranta imanin sa irin rifayi wa da irin imanin firawa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani hadisi yake cewa Allah madaukakin sarki ya bar kofan tuba a buɗe ba za a rufe kofar tuba ba har sai ranan da rana ta fito daga mafadanta ranan da rana ta fito daga mafadanta to da yake nuna maka cewa alkiyama ta zai, da nabi sallallahu alaihi wasallam ku yi aikata aikin alkhairi kafin wannan rana ku riga wannan rana na biyu yake awul dukhan ko kuma wannan hayakin da nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya da labari cewa gab da tashin alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai turo wani irin hayaki bayan annabi Isa alaihi salatu wassalam ya sauko ya yaki tattal ya kashe shi an halaka ya wa ma'zuj ya Allah madaukakin sarki zai aiko da wannan hayaki hayakin zai game duniya gaba ɗaya duk wani mumuni in ya shafi wannan hayakin zai ji kamar wani abu mai sanyi ya shiga masa makogoro sai faɗi mu to haka wannan hayakin zai ta kashe duk wani mai imani duk wani mai imani har ya zama a duniya babu wani mai imani gwargwadon kwayan zarra duk sai ai tashi alkiya to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'a illa ala ashraril khalq kiyama ba za ta tsayu ba sai ya rage babu wani mutumin kirki ko guda ɗaya a duniya kuma za a yi tashin alƙiya to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku aikata aikin alkhairi kafin wannan lokacin ne awi dajjal ko ku aikata aikin alkhairi kafin bayyanar dajjal dajjal halitta ce daga cikin halittun Allah dan adam ne kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kuma dajjal ba wai halittar shi za a yi nan gaba ba tun annabi sallallahu alaihi wasallam na raye dajjal yana nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar hadisin tabin bin aus ad-dari tabin bin aus ad-dari hadisi ne mai tsayi sosai da su mun taba karantawa a ranku tattaunawa da suka yi da dajjal shi tabin bin aus sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sun yi ido biyu da dajjal sun ido biyu ya yi mishi tambayoyi ya zo ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gani ba a mafarki ba ido da ido kasari ma annabi ne ya aike su suka je inda suka gan shi a ranar tamim ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musu wani irin wa'azi da bai taɓa yin irin shi ba tun bayan sallan azuwa yana musu wa'azi yana musu magana akan dajjal ba gama wa'azin nan ba har bayan sallan la'asar a yi wa'azi ku tun bayan sallan azuwa sai dai lokacin sallah ya yi sallah a sake ci gaba har sai bayan sallan la'asar kudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu alaihi ce to ku aikata aikin alkhairi kafin bayyanar dajjal yace awi dabba ko kuma wannan dabban za ta bayyana gab da tashin alkiyama bayan mutuwar annabi Isa kafin zuwan wannan hayakin Allah zai halitto wata dabba za ta zo ta rinka yi wa mutane alama za ta rinka rubuta wa mutum mai imani ta rubuta shi mu'minun a fuskan shi kafiri da rika wani zuciyar kafirun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a kai lokacin da mutum zai ce ya kai wani kafiri kuma dole ya amsa ga shi a rubuce a ido ba boye boye mumuni an san shi mumuni shi a rubuce kafiri an san shi kafiri shi a rubuce ba wani boye boye ba mu munafunci tun daga lokacin ba munafunci Allah ce dabbatul ardu tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun haka Allah ya faɗa dabban za ta zo ta rinka mutane magana kai kafuri ne kuma ta rinka rubuta musu alama a ruwayan afif ya ce taklimuhu ta rinka sa musu alama yana tabbatar wannan kafuri ne wannan mai imani haka Allah ya fara annan nasa kanu bi ayatina la yuqinuna ba wani koyi koyi daga wannan lokaci manzo ce to ku yawaita aikin alkhairi kafin wannan lokacin ta yi so da in ma kana da rai mu dai ba ma fatan mu kai wannan lokacin Allah ya dauke mu da imanin mu kafin lokacin to in ma kana da ran ka zama kai dabban za ta ruda maka mu'minun ne ba kafirun ba yace aw khaffata ahadikum ku aikata aikin alheri kafin mutuwa ta zo shine khafata ahadikum aw amra al'amma ku aikata aikin alheri kafin alkiyama ta zo ta tsayu to kaga duk waɗannan abubuwan duka suna nuna mana cewa mu yi sauri mu yi aikin alheri. in kai niyyar aikin alkhairi karka ce sai gobe karka ce sai an juma karka ce a'a bari in yi a'a lokacin da aikin alkhairin ya faɗo a ranka to yi gaggawa kai saboda baka san me zai faru ba an juma next second next minute ba shi a hannunka ba ka da garanti ba ka da garanti Allah madaukakin sarki ya sa mu gane insha Allah ta'ala anan za mu dasa aya Allah madaukakin sarki hada mu zama da gaba za mu tura daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu ga dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan shari na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare ta a duja shi zai faru haka annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ta zai zo tare da shi eh yana nan ne ya bi ko ma bi za su annabi ta zai dauko ne ya tarar da dindin annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa mana masu zai riga shi zuwa zai sa zai zo daidai an yi sabu za a yi sallah annabi ita yana saukowa sai mai za su ce ya shiga ya ja sallah annabi ta zai ce imamu kun bi ku al imamu na tare da ku shi zai kwankin mahdi shi kuma sai ya zo ya ja sallah shi ne zai zama zai ja sallah daidai lokacin sallah zai zo wanda ya zace bismillah zai ce a imamukum biyu. sallah ki zai sauko akan kafadun mala'iku guda biyu fukafukin mala'iku guda biyu ba yana saukowa za ce bismillah zai ce a ai limamin ku na tare shi annabi sai shi zai faitin mahdi lokacin ba da zasu ashe ga mahdin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani zuwan shi zai zo shi ja da wannan ne maluma suke suke suke fadin cewa musamman malumin mu na malikiya da wannan hadisi ne suke kafa hujja da cewa in aka riga aka ma limami ikama to kuskure ne wani liman kuma ya shiga ya sallah ke kaga annabi sa aure da an yi ikaman limamin shine ba hadisi yazo aka ce ya sallah ce a tunda ba shi aka masa ikama wannan shine dalilin da ma malaman mu na malikiya suke kafa hujja gani wallahu ta'ala اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا كتابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك